jira dubu da ɗari hudu da arba'in da uku ko saman manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a daidai da yau muna goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a yau za mu yi darasi na sittin da takwas a wannan littafi mai albarka a lu'ulu'ul marjan fi matabaka alaihi shekhan littafin da bukari da musulun suka yi tefati ruwayar hadisan da aka tattara a cikinsa su ne hadisai mafiya inganci wanda malamai suka wato rawaito mana ko in ce aka tattaro daga sahabbai Allah ya kara musu yarda A ibo kuma ta ba wancan sati mun karkare ne karkashin wato karshen babi da ya bayani akan sallar matafiya da kuma yadda ake takaita sallar ta yanzu za mu fara sabon babi na bakwai shine kitabul juma'a kitabul juma'a sabon littafi ne a cikin wannan littafi ne ya tattara hadisi na tare hudu da tamanin da hudu hadisu abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن رسول wa صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة hadisin farko da ya bude da shi shine hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum aljuma'ata idan ɗayan ku yayi niyyar zuwa ko yayi nufin zuwa sallar juma'a tafi. amma kawai sa nabi yace idza jaa ahadukum ko idza jaa jaa kamar kaga a ce idan ɗayanku za ka fassara shi yadda yake ai ba zai tafi ba ko idan ɗayanku ya je sallar juma'a ya wanka amma zai fassara a wasu masallacin wanda suna da wurin wanka da ake tanada mai kyau da komai ce to idan ɗayan ku ya je sallar juma'a ya je masallacin lokaci sai ya wankan shi amma na abin da ake nufi idan ɗayanku ya yi nufin sallar tafiya sallar juma'a sai wanka a gidansa kenan ko eh falyaghtasil yayi wanka umarni manzo ya bayar wannan hadisin wanda ya zo cikin bukhari kitabul juma'a babin da ke bayani akan falalan wanka ranar juma'a hadisi na 486 hadisi umar ibn al-khattab radiyallahu an an ibn umar radiyallahu anhuma anna umar ibn al-khattab بينما هو قائم في الخطبة يوم juma'a. إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أن فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التعذيب فلم أزن فلم أزد أن أن توضأت فقال الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أخرجه البخاري تو حديث عمر ني دان خطاب haka shi mai littafin yace ma'ana kamar kissa ce ta Umar dan Khattab amma an karɓo shi ne daga Abdullahi dan Umar da shi kenan shine ya karbo mana hadisin shine yace anna Umar ibn al-Khattab bainama huwa shi Abdullahi ɗansa. shi ke ba da labarin babansa kun gani ya ce wata rana umar ɗan khattab Allah ya kara masa yarda yana tsaye yana ba shi ne baina ma huwa qa'imun fil khutbati yawmal juma'a yana tsaye kan mumbari yana yin ba ranar juma'a in ji ɗansa abdullahi kenan da dakhala rajulun min al muhajirin al awwalina kan sai ga wani mutum daga cikin muhajirai na farko wanda suka hijira ta farko min ashabin nabi daga sahabban wato ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya shigo kenan hu umaru sai umar ya kira shi kaga ya tsaya ma kenan daga uduba umar ya kira wannan mutum ya ce mai ayyatu sa'ati hadihi yanzu wace sa'a ce wannan ana wani lokaci ne wannan ka shigo yanzu haka ƙala sai ce inni shugiltu ni an shagaltar da ni an shagaltar da ni yanzu ma kamar so yake ce yanzu ma daga gani ba ba daga gida nake ba shi ne yake falam an ƙalim ila ahli ban koma zuwa ga na ba hatta sami na, har na ji kiran sallan nan na taho masallaci kenan falam azid an an atawa ba ba zan iya ƙara komai ba in ba alwala ba yanzu alwala zan samu yi faƙala sai umar ya ce da shi walwunzu ba aizan yanzu alwala ma za ka yi kamar ya ce a to ina wanka kenan ba za ka yi wanka ba ai magana wanka muke ko wa kada alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana amuru bil ghusli kuma bayan hakika kai ka san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ayi wanka kai kana cikin manyan sahabbai kana cikin manyan masu hijira na farko farko amma ka zo masallaci haka yanzu ba ka wanka ba ina jin ba ko su magana ba to waye wannan din malamai suka ce shine Usman dan Affan ko ai ba <laughs> ko ba ba ba to shine yake ce mai ah, yanzu ya haka kamar ya haka ka zo masallaci irin wannan lokaci kamar ka ai kamata ai ka zo da wuri lokacin da za ka zo ka sami kamar wanda yanka rakumatan nan bayan zuba na hudu ba riga an fara hudu ba ai mala'iku sun riga kuma sun rufe littafi liman na hawa kan mambari sun gama sajjala rijista wanda ya zo kenan sauran ji wanda ya zo ba ne mai azuwa ya je zo masallaci amma sunan shi bai shiga cikin rijista mala'iku ba kamar yadda za mu ji nan gaba a wannan babin wani yake nuna masu sannan kuma yanzu da ka zo haka to shi ne yake gaya mai uzurinsa shi fa wani abu ya ɗauke mai shi wani abu ya shagaltar da shi ba ba ma daga gida yake ba yanzu <laughs> ba na samun nan ba ka fita da niyyar ka dawo ka shirya ka je masallacin kuma sai yanayi duniyar nan musamman yau man nan a afan ba kuma matsayin shi ma ta ya gamu da wannan matsala abin duniya ya shagaltar da shi da hayaniyarta ba ranar juma'a bai koma gida ya wanka ba daga inda yake ya ji kiran sallah ya ni na ji kiran sallah ne kawai daga masallaci ba lokacin da zai koma gida ya wanka ya sanyo turare ya taho a natse ya zo ya shigo kafin ya mutu bai sami wannan ba a wannan rana shi ne umar ke gaya mai matsayin shi kai kana fa cikin na farko farkon masu matsayi ya ka zo kamar yana nuna mashi ya yi ba daidai ba kenan shi kuma yake faɗin uzurinsa amma ƙarshe muhammad shahi da ya ce yanzu dai shi alwala zai kawai sai ya ce alwala ina wanka ke da shi ne muhammad shahi sa suka kawo hadisin anan mana umar yana so ya tuna mashi kai fa ka san manzo ya ce wato ainihin yana umarni da aiwar kara na juma'a kun gane hadisin kaga yadda su sahabbai kenan suke rayu shi yasa sai shi mai littafi ya buɗe babin da wannan hadisai guda biyu dan ka fahimci to shi wankan juma'a wai wajibi ne koko bai ke matsayin wajibi ba inda sai biyu nan ya kawo na farko wanda muka ji ɗazun ki a hadukumul juma'a ta fali ya rasati dan ɗayan ku yayi shirin tafiya sallar juma'a lalle ya wanka sannan wannan kuma sahabi ne babba yake tuna ma sahabi babba wankan juma'a da ya ga kamar ya zo bai wanka ba kuna gane to shi yasa sai malamai suka yi sabani wajen wankan juma'a wasu ka cewa zubi ne tun daga magabata an sami sabani saboda wannan hadisan da wasu da za mu karanta nan gaba wasu kuma suka ce a sunna ce saboda wasu hadisai da za mu ci kuma nan gaba da su suka kafa hujja amma dai almuhim in ba wani uzuri ba bai kamata a ce ranar juma'a ba ka wanka ba in ba uzuri irin wannan na usmanu na afan ya same shi ba ya kamata a ce lalle a wannan rana ka wanka sai mun ƙara karanta da san gaba za ku daɗa jin bayani sai fara babi na ɗaya ƙarƙashin wannan kitabin ya ce babu wujudu Juma'a ke ala kulli balibin minar rijali wa bayanin ma umiru bi babin da zai bayani akan wajabcin wankan juma'a ga dukkan wanda ya balaga daga cikin maza wa bayanin ma umiru bihi da kuma bayanin abin da aka umarce su su yi su balaga gudun kenan dangane da wankan juma'a ka gane a kulla babu ya ce wajibi wankan juma'a da duk wanda ya balaga eh sai ya ce hadisi na 487 hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلمين akhrajahu al-bukhari hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ghusl yawm al-jum'a wanka ranar juma'a wajibun wajibi ne ala kullum mutalimin akan dukkan balagaji al-mutalim ma'ana daga daga maganan mafarki ne ga dukkan wanda ya mafarki ya ya namiji ɗa namiji wanda jiye mafarki ya balaga to shi aka ce wancan juma'a ya waje ba a kai shi kaga mun kalli wannan zahirin hadisin yana nuna mai kenan eh ina nuna wajen karara ya wato wajibin kalmar wajibin annabi ya amfani da ita wajibun ala kulli muhtalimi bukari ya fitar da hadisin kitabul azan babu ru'u subyan wa mata yajibu alaihimul al-ghusl babin da ke wajen bayani a kan alwalar yara da kuma yaushe ne ke wajaba a gare su yara su wanka ana wanka yake zama wajibi yaro wanda bai girma ba bai balaga ba to zai ta wanka ne hatta na ranar juma'a matsayin an so yi amma bai zama wajibi ba sai bukari ya ɗau hadisin ya kai shi can saboda zahiri an ce wanda ya balaga kenan wani fahimta ai uban da wannan sai hadisi mu na 488 shine hadisu Aisha ta hadisin Aisha ne war mu'mine Allah ya kara mata yarda zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala tace kana nasu yantabuna yawmal jumu'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil ghubari yusibuhum al ghubaru wal araq ويخرج منهم الأرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تأحرتم ليومكم هذا أخرجه البخاري حديث أمنا عائشة الله كرامت رجاء ما جاء منظور صلى الله عليه وسلم تجي كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والأوالي wato mutane sun kasance sukan zo ranar juma'a sukan zo daga masaukansu manazilin shi ne gidajensu da wuraren da suke zama sukan taho daga yankunansu wala awali da yanki na awali wani wurare ne ana kiransa har yau aka hake kiransa a madina tsakaninsu da madina yakan kai kilo wato mil hudu wasu wuraren wasu kuma yana kai mil shida wasu har takwas waɗannan wuraren kamar ka ce ƙauyukan da suke nesa da madina ko ranar juma'a sha take kan taho masallaci nisan su ma ya sa ba kullum suke iya zuwa ba sai dai su rika samun wakilci kila yau wannan mai gida in ya tafi wannan mai gidan zai zauna tun da nisa da garin kuma su juma'a ma ba kama su ba amma falala ta masallacin mazo sukan taso su kawai ita ce shi ne aisha take ba da labari irin masu waɗannan wurare da ƙauyuka na gefen madina a zamanin manzo sukan taho masallacin manzo ranar juma'a fayatu na filgubari sai su zo cikin kura saboda nisa tafiya ce irin ta da yanwa ba ta mota ba ta ƙafa ko shi sa in kana karanta tarihin sahabbai to ya sai kai ta Allah biya. kai yanzu ka hau a daidai ka hau mota ka hau mashin ka je inda za ka amma ihu kake kullum kai rayuwa ba da kai wayo wayo wayo wayo so a lokacin babu wannan kuma inda za ka san rayu zafin sahara irin na magina amma haka take suke tahowa kafafun su da kura eh, in humul gubaru wal araku kura ta masu kutu-kutu sannan ga kuma gumi al'arabu kenan duk sun yi gumi haka suke iso a masallacin masu fa ya kuru jumin humul araku umiji ya fito masa a jikinsu fa a الله rasulallah sallallahu daga cikin irin waɗannan mutane ta ce sai suka zo ma manzo sallallahu suka zo wurin salamin juma'a kuna gani amma suka yi zango idan wurin manzo sun ki ga gumi ka san mutum ya sha rana da yake ya sha gumi ga kura ta ce sai suka zo wurin manzo wa huwa lokacin manzo yana wuri na ta ta falala ta aisha فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ina ma a ce kun yi tsarki a wannan yini na kun yi wanka yake ne to ka duba yau yau ka je masallacin mu ko ba ka yi wanka daga gidanka ba za ka zo ka tsalla wanka a gurin wanka ga shi nan an tanada a gurin alwala ba abin da babu ta wancan lokacin babu ka ga na ce ina ma a ce kun yi wanka yake nufi ta tsohura a nan shine wanka domin ba wai tsarki na alwala yake nufi ba ina ma a ce kun wanka a wannan yini naku to mutumin tsauye ko wanka daga gida ya sake tahowa ta sai irin ta kafa ga rana zai sake guji ko ba zai ba sake to amma dai in ya yi a gidan za a ji sauki don ya taho bai baga gumin gida kila an yi aiki sannan ga na hanya suka zo suka tafi ya kake ji masallaci yadda zai ɗauka yadda zai nuna maka musulunci kullum ya gina akan tsafta ba wai tsarin rayuwa ta tura ce ta kama da tsafta ba ta ne mun musulunci ya mace da tsafta kaga ka zo masallaci kana ta gumi kana ta bashi kana wari wannan ba daidai ba ko sana'a kake kamata yi wurin sana'a ka kana da wani tufafin na shiga jama'a lokacin sallah yayi sai ka kokari ka canza ka cire na sana'arka ka sa wanda za ka shigo jama'a in kai sallah sai ka sake cirewa ka sa na sana'arka amma ka shigo kana ta hayan kana ta hamami hamata na tashi gomin jikinka tunda daga aiki kake ba dama to ga wannan hadisi sai annabi ya ce mai da shi wanda suke cewa wankan juma'a ba wajibi bane suke suna ci wanda suke kafa hujjar shi wannan hadisin suna cewa da wajibi ne da annabi ba zai ce lawa annakum ina ma a ce ta a harsun kun Ka wanka kaga da wajibi sai ce lalle sai sun yi kaga sai ake nuna wankan juma'a wasu malaman suke gani a a sunna ce mai karfi ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan wancan hadisin da muka wuto na tazu na Usman tare da kuma shi ma sun kafa hujjar shi. shi ce ai bayani ya mashi a lokacin ba a sami bayanin shi Usman dole ya je wanka ba da wajibi ne dole sai ya fita ya wanka kuna fahimta wannan ne in ka tattara hadisan da za su fita maka da fiqhu mai yawa na nuna shi muhimmancin wankan sannan da kuma nuna in ta kama da laruwa ba za a ci wajibi ne. wannan hadisin a na wannan kenan ko hadisin a sayyidul qudri a hadisin Aisha nake son ce sai mu tafi hadisi shi wannan hadisin shi ya zo cikin babu mena aina tutar juma'a daga ina ake zuwa juma'a shi haka bukhari ya kula mai bazi wato wai daga nisan ina na gaya maku a wari a wancan zamani ta kai mil da lissafi mil ake mil daban kilomita daban mil ya fi kilomita tsawo to mil hudu in ka dauka kilomita hudu kilomita shida ma daga nan zuwa ina ne kilomita shida ne nan wajen su fara yan eh? zuwa ina a a kilomita shi ne kilomita nawa shida hanya yaji to alayi halin da ya yi karatu yanzu mun yi karatu assignment ne sai ku je za ku ga ana rubuta kilo ni dai na ga da aka rubuta daga nan zuwa ba sa zuwa wujil ba ko? eh nawa ne shi da ka a gani ko kaddara ka ke ku duk ba ku da ilimin adam yanzu dai a je a samu mana ilimi na ga rubuta daga ko ina ne zuwa kasar kilomita kaza goma ko? to abinci ko mana don mu gane yanzu daga ina ne za a zo masalaci kun sai zuma salatin sun yawa na ibadu zai kai kilomita shida to abinci ko mana don a ƙara samun kini ne abin da nake tsanin eh? to shida to takwas ko to masha Allah to kaji alhaji yanzu da yake tsohon direba ne ya sani fa da ne abin da muke so ku gane yadda sahabbai wai da suke zuwa masallacin juma'a kuma tafiya irin ta da ba kowa ke da doki ba a kafa ke towa mu ko yanzu daga nan za ka je inda za ka yi sallah mai kwari mai kyau sai ka ce wurin ya maka nisa ba za ka je ba ko da nan da ba matsalacin sunna biyu ke muke zuwa all the time mu je bakabu ba mu gani nisa a sannan amma yanzu nan kusa kusa mutum sai ka ga ya makara an nisa wanda duk za ji nan gaba illar hakan mu gane kuma yadda sahabai suke da ba addini muhimmanci komai nisa haka suke tafiya wannan shine abin da kawai nake son fito mana da shi sai hadisin muna na 489 hadisu Aisha ta radiyallahu anha qalat kana an-nasu mahanata anfusihim wa kanu idza rahu ila al-jum'a rahu fi hay'atihim fa qila lahum law iktasaltum kharajahu al-bukhari hadisu Aisha ummul mu'minin tace qalat tace cewa kanan nasu mahalatta anfusihim wato mutane sun kasance masu makansu hidima ne da kansu a wani zamanin zamanin manzo sallan sallan majoratin mutane ba su da masu mata aiki ayyuka ne na noma yake kiyo yake dan abubuwan shi yake kowa shi ke makan shi hidima da kan shi abinda suke nufi ba wadata irin kyau kana da kuku kana da waye direba komai kai ba ruwan ka'a to haka yanayin rayuwar sahabbai take karanta mana mahana ta anfusihim mahana ma'ana hadama kenan masu makansu hidima ne da kansu wa kano izarahu ilal juma'a sun kasance idan suka tafi zuwa sallar juma'a rahu fi hay'atihim sai su tafi cikin yanayi na gumi da da wato da wahala sun san isa sai a gasar isa cikin gajiya ga kura jikinsu ga gumi ga gajiya shine rahu fi hayakihim saboda sun yi tafiya mai nisa faƙila lahu sai ake ce masu lawurin shasal kyau ina ma a ce ku wanka to ga yanayi na wancan zamani, yau ka ga yau da Allah ya kawo ni'ima Allah ya aje ta a Madina tolar ina jin ba za ka yi kirga su ba hawa na ɗaya hawa na biyu a ƙasa ba hawa na uku duk a ƙasa ba sama ake ba ƙasa za ka yi a can na uku nan ne ake wurin fakin da motoci wanda suke tahowa da motoci su fakin da takar hawa na ɗaya na biyu na uku sannan sai su gansu saman harin duk an yi wannan ni'imar an samar da ita zamanin manzo babu amma aisha take ta ina ma mutane da suke tahowa da irin wannan yanayi su wanka to ka ga yau an sahale kamar mu ma yau ga nan yau cikin ni'ima ko da ba haka bane za ka sami wurin wanka ga shi nan gidajen wanka inda za ka ɗan biya kuɗi ka yi ga kuma gidanka za ka yi duka kukanan da muke murka tuna rayuwar sabai sai mai Allah godiya ko ba haka bane wannan hadisin bukari ya kawo cin kitabun juma'a babu wakti juma'a idza zalat shamsu babin da ya kulla yace lokacin sallar juma'a idza zalat shamsu idan rana ta gushe ne daga tsakiya akan yi shine majority da annabi ya taɓa yi rana ba ta gushe ba sai babi na biyu ƙarƙashin wannan kitab ya ce babu tsibi wasu yawan juma'a babin da zai bayani akan sanya turare da yin asuwaki ranar juma'a hadisi na 490 hadisu abi sa'idin al-khudri radiyallahu an qala ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli mutalimin wa an yastanna wa an yamassa iban in wajada akhrajahu al-bukhari hadithun abu sa'id al-khudri ne Allah ya kara masa yarda yace ina shaidawa maganar da na ji na sani daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle yace al-ko haka ne al ala kulli mutayyimin annabi ya ce wankan juma'a wajibi ne akan kowane balagagge wa an yastanna kuma yayi aswaki wa an yamassa tsiban in wajada kuma ya shafa turare idan ya samu kun ji ƙari ko hadisin abu sa'id al-khudri shine na tsazu amma ana akwai ƙarin alfaz da babu na tsazu shine yayi me yayi aswaki wasu waki na cikin abin da musulunci umarni da shi shi ke gyara baki ya wanke shi ya kawo da duka kwayoyin cuta yanzu ya hana kana magana gaban mutane baki na wari ko kana magana duk kaci wani abu ana ganin shi duk sai ne dama da aswaki haga da aka kawo burushi yanzu da makilin kari ne akan nada ba na biya yi umarni har yake cewa ba don kai ya kunshi samun al'ummarsa ba ya umarce su da yin asuwaki a kowace sallah mun karanta hadisin a baya can ake magana a rolan ba manta ba to shine ranar juma'a yin aswaki shi ma wajibi ne kenan a afwan ina son ce sunna ce mai karfi sannan kuma da shafa turare sai dai ce in waje da in ya samu to za mu ji karin wani hadisin na gaba ko a wannan hadisin bukhari ya fito da shi kitabul juma'a babu ibilin juma'a babin da yake bayani akan sanya turare ranar juma'a to sanya turare yin uwa ba su ranar juma'a ba kadai da yin aswaki kamar da muka ji sauran bayanai ranar juma'a karfafawa ake eh dama kana za to ranar juma'a musamman ana so lallai ka yi wanka na juma'a ka sanya kayan ka wanda suka fi kyau sannan ka sanya turare sannan ka yi aswaki ko ka yi aswaki kai kaga za ka ta fesfes kenan sun biya yasa aka karfafa wannan ranar juma'a saboda ranar su kamar ta iri ta musulmi saboda ranar juma'a rana ne da ake haɗuwa da yawa ana haɗuwa da cunkoson mutane to kaga in ka zo bakinka na bashi na wancan na wari kuma an haɗu guda kaga me zai faru abin da ba a sosai da su cuta sai ka cutar ka da mala'iku da suke tare da kai ba su san wari sannan ka cutar da mutanen da suke tare da kai yanzu da yawa za ka ga ana fama da wannan matsalar yanzu ranar juma'a yanzu bayanin wanka muke kulura da kyau da da shekarun baya da yau ranar juma'a a cikin society mabuwa sun canza da ranar juma'a za ka ga dattawa da matasa da kowa an yi wanka an canza kaya mai yadda juma ya ɗauka ya saba, mai ɗan buzu da can ya ɗauka mai ɗan tabarma ya ɗauka a tafi har mutanen ƙauye yasa da yawa kasuwannin ƙauye za ka ga suna ce rana Ranar juma'a saboda ranar ce mutum duk abin da yake zai tattara ya bari ya wanka ya ce masallaci a sallah ya biya ya ɗan cefa ne ya zo gida da abin da za a ɗan canza miya to yanzu ka dubi mutane ranar juma'a a taso sallar juma'a ka su kai ba kula musamman matasa ba wata riga da take canza wai ya canza a ranar ba wani alamar yi wankan juma'a ba wani alamar ya yi aswaki ba alamar natsuwa ma yau farin ciki ya je musamman a taso sallan haka za ka ga mutane re tun za a tafi yi da ana sallan yau haka za ka gansu ba wani alamar tasirin juma a jikinsu haka ne ko kodi kaɗai na fahimci wannan in ba ku fahimta ba ku sa ido da kyau ku gani masallatai za ku ga yadda ake sallar babu tasirin sallah radda yadda ake juma'in juma'a ta zo bai tunanin yau juma'a bari in tafi da kayana na zuwa masallaci wurin sana'ata bari in tafi a haka za ka ga mutane musamman yadda yau aka wai da sallar juma'a garin nan ba ta da lokaci amma karfe ɗaya ɗaya da rabi karfe biyu karfe biyu da rabi haka ake sallah haka za ka gani ba wani tasirin cewa gaba ɗaya a ji gari tsibi an tafi masallaci an dawo an koma a haka za a yi kai wannan sun tafi ya ga kasuwa ga ta nan da mutane ya ake wani aikin dawo waɗannan fa a za su Allah ya sauka ce Allah ya kawo mana gyara yadda mun ce gyaran Allah kuma bai da kyau ko to Allah ya samu gyara to sai hadisin mu na 491 hadisu ibn Abbas radiyallahu anhuma an ta'us an ibn Abbas radiyallahu anhuma أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمص طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلم ولا أعلمه لا أعلمه هكا حديث يتي أخرجه البخاري حديث عبد الله بن عباس الله قال مصر ده wanda almajirinsa ɗawu ya yi ruwaya daga shi abdullahi ɗan abbas ɗin ya ce annahu zakara ƙaunar nabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗawu ne ke cewa abdullahi dan abbas ya ambata zance haɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusl yawm juma'a game da wanka ranar juma'a abdullahi dan abbas malami ne na su kawo kawo ma yana cikin sa ko eh ku shi cikin karantar da su da yake ya ambata faɗin manzo game da wanka ranar juma'a fakultu limni abbas ni sa sai na ce mashi dan abbas a yamma ɗiban shin shi mutum zai shafa turare eh, auduhunan ko kuma zai shafa mai in kana inda ahalihi in ya kasance wurin iyalansa iyalansa akwai akwai turare ma'ana na iyalansa zai samu ya shafa ko ko a'a nashi zai shafa ko ko ya zai tambaya ce daga almajiri zuwa malaminsa ko faƙa da sai ce la'a alamuhu la'alamu ban san shi ba yanzu da kayan matarka da naka din mai bambanci idan matarka na da turare har sai ka tambayi malamin ka ka shafa ko ba ka shafa ba Sun tana da mai sai ka je ka tambayi malam da Allah tun da an ce a tsaye tare juma'a na mata ta je in shafa ana jan ai ita zai ta sau ai ya kamata ta baka ka shafa balle wata kila ma kai ka so shi ko eh ah to ai ba ai akwai tambayar da za yi akwai tambayar da ba za ka yi ta ba tambaya wacce take ma ce an san ta ita ka kamata ka yi amma ka tambaya shin turare da aka ce a sa ranar juma'a in na samu na iyalai na zan sa kenan ko kuwa to ah in suna da shi ba ne ka tambaya wannan ko an fahimta da kyau ma'ana dai abin da ake so a nuna turare naka ne na iyalin ka ne inda da shi kamar da hadisin baya ya faɗi ko in waje da in ka samu kana da shi ko iyalin ka ji ɗaya sai ka sa kuma wani yana nuna a ka ga turare yan uwa yana da muhimmanci shi yasa annabi daga cikin abin da aka sa mashi so kenan turare an sa mashi son kanshi to kaga ya kamata mu kamtasa masallatan mu da jikunan mu da wuraren sallar mu da gidajen mu ma wannan yake ban sha'awa da mutanen Borno su ga Allah ya hore musu harkar turare da wahala ka je gidan babarbari ka jina yana yana bashi za ka ji an tira da ɗaki da irin kumra ɗin nan haka za ka ji haka za ka kayan mai gida ya tura ta shi amma mu nan abubuwan yanzu ne ma suke duk su ja baya ya ga mutum ya zo na ta bashi mala Allah ya kwato don haka ya kamata mu gyara inda abinda annabi ke so ne ya kamata mu ma mu so shi kuma gashi musamman da ranar juma'a a kare da bukhari kitabul juma'a babu tuhuni lil jumu'a kaji ma imam bukhari shi babi ya kai hadisin babin da ke bayani kan sanya mai shafa mai ranar juma'a kaga shafa turare daban shafa mai daban eh kowane ai da amfani shi ko sai hadisin mana 492 hadisu abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙƙun ala kulli musulmin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yawma yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu akhrajahu al-bukhari an karbo hadisin daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala kulli muslimin haƙƙi ne akan kowane musulmi an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman ya yi wanka cikin kwana bakwai dai ya sami ko da kwana ɗaya ya wanka ta wannan haƙƙi ne a akan mutum amma na nan wajibi kenan amma ba za ka wanka kullum ba to a saki dai ka yi sau ɗaya ga wata rana kenan rana juma abin da ake sauna mana kenan ya sa ka kawo hadisin idan yanayin jikinka ba damuwa ko aikinka ba na sai an wanka ba ne to in har ma ba za ka wanka ba to wajibi ne dai ranar juma'a ka yi shi Saki saki kenan ko kuma mutum zai iya saki bai wanka bayan wa hmm? Allah ji kan wato mahaifinmu in yi wanka ya fito yana da wani aboki sai ce kai alhamdulillah hana ji daɗi sai ya faɗi wancan abokin nashi lokacin suna jin ko sannan suna yara ne koya dai sai ya ce wai ya ma mutum yana namiji a ce kullum sai wanka ko shi ya yi wankan ya fito ya ji daɗin wanka sai ya tuno wancan abokin nashi na na kurciya ya ce alhamdulillah kaga hannu ji daɗi amma wanda zai kudu suna ce wai shi yake ta yaya ma namiji a ce kullum zai wanka almuhim wato wanka yan uwa yana da amfani ta ɓangaren addinin ka tsafta ta bangaren hatta lafiya haka ne ko ba haka ba saboda gomin nan da ke fito maka yana da wani yanayi daban za ka ga wani inda za ka lasa wani zan ke wani kamar gishiri ne to ya fita ka sami lafiya ya kamata ka wanke shi na yau da ya fita yana nan ba ka wanka ba na gobe yana nan na jibi abadan kuma sai dai kai za ka ta rayuwa ba za ka zo ka haɗa sahu da wani ba kuma ba za ka kusanci iyalinka ba ba za ka zauna da wani ya za ku zauna za a ka babu daɗi haka shi yasa musulunci ya ce lallai a yi wanka wannan babi yana da muhimmancin gaske musamman ranar juma'a أقرنه البخاري كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل غسل من النساء والصبيان وغيرهم هذه عند حديث شي بخاري كيشي باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل shin wanda bai je sallar juma'a ba shi ma akwai wanka a kan shi minan nisa'i na mata wasu biyani da yara wa gairihim da wasunsu shi sai kai hadisai kaga a nan ba a jingina wankan da zuwa sallar juma'a ba an jingina shi ne da rana haƙƙi ne a kan musulmi namiji ne ko mace ko yaro ne ko a cikin dai sati ya sami rana ya wanka mun ga kenan ranar ko za ka zaɓa sai zama ranar juma'a ana so ana mana hamma ta wannan umarnin ya shafa ba zai kamata mace ta zauna ta wuce sati ba ce wanka ba ko yaro ne bai kamata a masa taki ba mai wanka ba to kaga me za mu ce da yan uwan nan da ake kwaso a wasar abin me za ka ce da bayan Allah abin tausayi ga shi nan mai iyayen za su ba da amsa ga almajiri har kirki yake yi inda za ka kama shi ka ga za ka iya mulmulo dauɗa a jikin shi a ina yake wankan an mai wurin wankan ne an tanaji ruwan wankan an sama mai inda zai rika wanka ka suna haka ce abin tausayi malam bayan Allah mutane ne yadda kake da da haka suka mutane amma ka ke watso su a watso ma duniya ga su nan wani ne zai ciyar masa da su wani ne zai ba su wurin kwana wani ne zai ba su ilimi ga su nan ko ina ka tafi sai gwamnati ta yunkuro kamar za ta dau mataki ta gyara sai ka shiru eh nan kuma wanda suke ba mu ba su ta zage mu da wannan abin da ake da ta abubuwa da wani ba su dace mutane ne wasu daga nan suke samun zuciyarsu take bushewa ta tashi ba tausayi Allah ya za su yi kudi su yi kudin ba san ma amfanin kudi ba hmm? in haka duk aka sai ka ga wani daga nan zai tafi kuma sai dai addu'a Allah ya sa a gyara saboda haka ya kamata al'umma su gyara kowa ya san almajiran nan wasu ba su samun wanka a sai an haka yake bai samun ruwan da zai wankan ina zai wankan? ina wurin wankan ina robar ina waye Wasu haka ciki wasu na kokari yasa ya kamata gwamnati duk ta rika sauraron irin wannan karatuka ta dau mataki amma irin rayuwar da ake dinnan ta a watsa da al'umma kamar ba mutane ba kaga ba daidai bane hadisin mana 993 hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ittasala yawm al-jum'a ghusla al-janaba thumma raha fa ka'annama qarraba badana ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كمشا أقرا ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى أخرجه البخاري ونجم جنات تتقصد hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace man yaghtasala yawmal jumu'a ghusala janaba wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba ai an san wankan janaba ba sabulu kenan ba soso ruwa mai tsarki mai tsarkakewa shi ake nufi wanka irin wankan janaba domin wankan juma'a kenan wankan ibada ne amma za ka salla wancan na sabulu to fa akwai wankan juma'a daban da ruwa mai tsarki to shi annabi ke nufi wanda ya wanka irin wankan bara na juma'a sun maraha faka annama karraba badana sannan ya tafi dauri to zai zama ladansa kamar wanda ya bada wato sadakar rakuma ya yanka rakuma ya raba naman fi sabilillahi ladan da zai samu kenan amma raha ta sa'a ta saniya wanda ya tafi sa'a ta biyu wancan ya tafi sa'a ta ula kenan Tanda da wuri ya tafi kenan har su bayan Allah Allah ya hore masa wannan malam gambo ladanin masallacin karamba Allah ji kan shi da ake yake yana jin ko karfe goma ne ko sha ɗaya yana masallacin sahaba kullum hmm? a takwas ne mako can da wuri yake tafiya inda ranar juma'a ce wani malam sani da muka karatu gidan malam Allah ji kan shi haka yake ko yana nan da rai ko ya rasu haka shi ma a cikin ɗalibai daban yake ranar juma'a can asuba sai ta shi kikin kafin tara nan ya tafi masallaci haka wasu bayan Allah za ka ga Allah ya hore musu da irin wannan himma ɗin ko shi ne nan fa ake gaya mana da ke ta wanda ya tafi sa'a ta biyu shi kuma ka anna ma karraba bakara kamar wanda ya bada sadaka sani ko yanka saniya shi ma ya bada ita ya nemi kusanci zuwa ga Allah da wannan sadaka nata kamar raha bi ta salisa wanda ya tafi sa'a ta uku faka annama qaraba kamshan aqran kamar ya ba da sadaka rago mai kahuni ya yanka ka rago mai kahuni ya yi mara kahuni daraja ko kuma raha ji sa'atin rabi a wanda ya tafi sa'ati hudu fa faka annama qaraba da jaja kamar ya gabatar da sadaka kaza ne shi kuma aji bambancin kuma raha ji sa'atin khamisa wanda ya tafi karshe sa'a ta biyar kenan faka annama qaraba bayda kamar ya ba da sadaka kwai ai bambanci ko kwai za kharaja al-imam hadarat malaika Ko idan mala'iku liman ya riga ya zo ya fito tare da nan ma aka ce ba ce ya hau kan mambari ba liman ya riga ya fito ya zo zai hau mambari Kinan ba shi kinan daga nan hadarat ya malaikatu una zikira su ma mala'ikun da suke kofofi na masallacin suke ta rubuta suna wanda ya shigo duk sai su halarci su masu saurari ambato da liman zai ne ambato hudu ba ya tsanuna zikira su ma yan zo su ji hudu ba ya sa muke cewa irin yan agajin nan masu gyara sahu da masu waye ne ta ya da an hamun bari su masu gama aikin su wanda ya zo baya ya ji da ya san yadda zai domin ya kuma ba su tattala shi ba ko kuma su ke daga ɗaura gindin ma yan latti su talaki yanzu masallacin mu za a fara hudu ba kaɗan masallacin ma ke cika sai daga bayan mutum sannan su kuma ana hudu ba su yan agaji suna ta faman gyara sabu wanda lokacin su ake kai ka saurari hudu ba mala'iku su ma sun rufe saurari sauraron ambato za su yi hudu ba kenan to kai ma na agaji ba sai ka je ka saurari ambato ba ka kyale shi kawai je ya je da zai a'a ko in kai gobe ma sai ya kara haka zai ce kai haka za ka zauna kai ba ka san hudu ba kenan Hmm? ya kamata abubuwan da ake yi na rashin kula da abin malam babu da yadda ake harkar kula da sallah a nan ƙasar abin zai baka tafi sallah dai yadda ake kunkuma ta da yadda ake yin ta yadda baragadar sallah take abin zai baka tausayi ko ga shin da na gaya mana na bile ku ɗaunin magana da kwada abin nan din komai kaga irin waɗannan hadisan ya kamata musamman wanda suke ba su da hidindimu irin na aiki ba ka da wani nauyi ya kamata a ce ka shirya can zafi ka tafiya ka masallaci ka je kai karatun ka karanta suratul kafi ka yi azkar ɗinka ka yi nafila ka karanta Ƙur'ani. ka ta azkar ɗinka ka daɗa samun wata natsuwa yini ɗaya ne ko tunda mu musamman nan mu ƙasar matsalar ba a hutu ranar juma'a ka gani inda ake hutu ranar juma'a kaga babu ruwansu a ko sudan nan ba su aiki ranar juma'a ban san yanzu ba tunda su ma ce ya riga shiga matsayin zallar kenan kaga mu nan kasar lokacin da karfe ɗaya ta yi maka suke kana ma ofis wanda in ba aika na larura ba kamar na likitanci na harkar lafiya da wasu wani agaji su ne in an ce mutum wannan ya makara ma haka za ka ga duk mun saba makara la a tafi a sukane a bincike kaga sannan a rasa wannan falala wannan hadisi ya kamata mu kiyaye shi don mu gyara kuma abubuwa ne sai mun taimaka mu tirenin a hankali hadisin akhrajahu al-bukhari kitabul juma'a babu fadlil juma'a babin da ke bayani akan falalar juma'a na bukhari kai hadisin saboda nuna maka juma'a tana da falalar gaskiyan kaje da wuri kai ka san yau da kudin raƙumi da kudin fai ai ba dai bane raƙumi bana nawa aka sai da sama bana an ce sa hada na ɗari bakwai hada ma na miliyan ɗaya to kaga da miliyan ɗaya da da wannan kage da naira nawa kwai da yake ha wannan kuwa ana na maladin da za ka samu ne amma sai annabi ya wasa su da kuɗi wannan duk ba kuɗi ba ne iman sa ake sauna maka ladan da wanda ya je da wuri kamar wanda za a ba shi ladan da ya kai kima miliyan ɗaya wanda ya je ƙarshe sadda mala'iku za su rike littafin su kamar wanda ya sami mai kuɗin kwai ɗaya nawa ke naira nawa naira saba'in dan Allah da bambanci ko ba amma shedan haka zai ga mutane wallahi duk masallacin mai yanzu sun ka kasa mahalartan kashi hudu to kashi ɗaya ne suke zuwa sanda za a fara hudu ba kashi uku nan suna zuwa ne wasu bayan an fara wasu an kusa gama wasu an ta da sallah to sai aiki ya same ku kila wanda suke ciki nan da sauki amma wanda ake tare da su a kasuwa a wurin aiki a waye ana fama aiki ya same ku gabaki dai na karantawa da ilmantawa Allah ya sa mu gane babi na uku da zamu shiga shine babu insaki fi juma'a juma'ati bil khutba babin da zai bayani akan saurarawa ranar juma'a yayin da ake khutba liman ya hau munbari to so ake koyi it shine insan an su nan hadisi na 499 da 94 hadisi abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصف والإمام يخطب فقد لغوت أخرجه البخاري حديث أبو هريرة أن الله قال مستردا كما صلى الله عليه وسلم يتي إذا قلت إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة idan ka ce ma abokinka ranar juma'a an sai yi shiru yana magana kenan sai ka ce mai yi shiru wal imamu ya tso daidai lokacin da ka ce mai yi shiru liman yana kudu ba annabi ya ce faƙaɗi lagauta hakika kai lagau lagau malamai sun fassara shi fassara daban-daban suka ce lagau shi ne ka bar hanyar daidai wasu suka ce a kai sako kuna ganewa an mai fassara daban nan amma duk abin da ake nufi sako ka dai saba ba daidai ba ne. wasu suka ce sallar kama ta yi tasgaro wannan sallar juma'a tunda lokacin annabi ya hana so kawai su ake ta saurari hudu ba ko ka ga wani misali wani ana hudu ba ka ga za su ta jan sarbi wani ana zana musamman ana hudu ba da hausa daga mutum yana ta jan sarbi shi wani an kira shi a waya daga da ba za ka ce mai kai ba a daga waya in ka faɗa kai ma kai ne? ka kyale shi kawai shi a ah, ta za ka da shi in aka ne sai ka ja shi je ta haka na makalla ba a in ana hudu ba ba abin da ake son sana hudu ba eh waya ta sai ka sa a silent in rashin ka manta to a daidai lokacin sai ka sa a silent din shi kenan amma ba wai sai da ake hudu ba ne za ka bai wa'azi ba ka ce ka daina jinan daga waya ko kuma daina wasa da ɗan tsinke ka so ɗan tsinke zai ɗauka ya ta wasa da shi wani tarbi ko to duka wannan abuwa a daidai lokacin da ake hudu ba an hana wa'azi sannan abin mai ɓanna ya taɓa shi sai an gama sannan ya zo ka ja mashi kunu ba ba haka ba jikin ke nufi so nan ta kai shiru kai shiru kai ma kai laifi haka yi kai kyale shi kenan kai kai magana an gane hadisa sai babi na an nuna lokaci ko ya cika zai shiga to sai babin mu na hudu a wannan kitab din babu fi sa'atin lati fi yawmil juma'a fi sa'atin lati fi juma'a a wata fa'a ce ne a ranar juma'a wato ainihin take da wani abin nan na musamman wannan sa'a ɗin hmm? wata sa'a ce ne a wata sa'a wacce take cikin ranar juma'a shine ce ta sa'ati lati fi yawmin juma'a wata sa'a da take cikin ranar juma'a hadisi na ɗari da 495 hadisu abi hurairah radiyallahu an anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam zakara yawmul juma'a فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة نعم حديث أبو هريرة الله قال مصير ده إلى الله منذ صلى الله عليه وسلم يأتي وتذكر يوم الجمعة منذ يا أنبت رانا الجمعة yana bayani akan ranar juma'a kenan faƙala a cikin bayanansa sai ya ce fihi sa'atin a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a wani lokaci kenan na musamman la yuwafiquha abdun muslimun ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan ranar wa huwa qa'imun yusalli ya tsaya tsaye yana sallah ko ya zama lokacin ya same shi yana sallah ne yas'alullah ta'ala shay'an ya roƙi Allah wani abu a daidai wannan sa'a ɗin illa ɗahu iya face sai Allah ya ba shi wannan abin da ya roƙa wa a share biye-biye? biyadihi annabi ya nuni da hannunsa wato yukallilu ha yana nuna wani ɗan lokaci ne ɗan kaɗan ba wani lokaci ne mai fagi mai so ba sa'a ce amma yukallilu ha yana karanta ta ɗan lokacin ɗan kaɗan ba wa ba zai dace da wannan sa'a bayan roƙi Allah ya kifa ce Allah ya karɓa masa wannan roƙo nasa a an kawo bayanai da yawa wani lokaci ne eh, wato ainihin wanda za a dace da wannan rana an ta samun saɓani wasu ka ce bayan sallar la'asar ne na ranar juma'a wasu ka ce tsakanin kiran sallah ne da ainihin ta da sallah ɗin haka dai aka ta samun saɓani wurin malamai annabi ya faɗi sa'a kamar yadda aka faɗi daren lailatul qadr daren aka faɗa maka ba ce maka da shi daidai wa abin nan ba ko aka faɗi mara haka ake koya wani abu dan kai ka dukufa kai ta ibada a wannan ranar kenan musamman irin wani lokacin da aka ambata dan a ciki sai kai muwafaka kuma ka dace da wannan an fahimta da kyau a nuna man lokaci ana ganin nan za mu tsaya a yana daga cikin falalar da Allah ya wannan al'umma shine a wala wani abu a ce gashi in kai za ka gaci wannan al'umma ita Allah ya yi mu wannan baiwa sai mana ga lokaci ka za ka addu'a amsa maka lokacin da ake ruwan sama lokacin da kai su zuda, lokacin kashin dare na karshe gashi kuma lokacin ranar juma'a wannan sa'a haka haka za ka ga an sama mana lokaci amma mutum sai watsar da su sai ya tafi wuri zuwa zai shi wurin boka boka ne zai mashi abin da zai mashi wanda wannan shi ne Allah ka samu dace Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka karba mana wannan karatu namu Allah kuma ka sa ya zan sababin shigan mu aljanna Thank you. haka a da ko kuma da ya abin nan to ka je ka aje ko ka bi kaman da zai aje ba sai an fara hudu ba wasu na ko hudu ba ana kiran sallah a lokacin da ake kiran sallah wannan duk lokacin za a iya ajewa za a iya wani magana a da na ka eh hmm. da aka faɗi biyar yanzu a ah, yanzu wani ta shi ne dai lokacin mai za ka ɗauka nawa yake shiga lokacin tsalla tana shiga yanzu wajen sha biyu da rabi ne na ko ko kaga yan kaci aka ce sa'a kaga kamar nawa ne kamata ka yi hmm? ita sa'a da nan duka wata kalmar sa'a ba tana yin awa da yawa. ka gane sa'a lokaci ya ce wanda ya je lokacin farko to wani lokacin ne ba a faɗe shi ba a bisan kai ne za ka duba ka gashi ne mana lissafi a ko bayan Allah da wuri ke tafiya za ce ba ka da wani ujiri ka tafi karfe goma ai ka yi tafi da ko aka yi abubuwa da yawa wajen awa biyu za ka samu da rai ga zonar shi an fara hudu A waje da ji ai kayi abubuwa masu yawa insha Allah amma ba za a ce ma daga kaza ne zuwa kaza wannan hadisi yake nufi ba yana nufin lokacin farko a nufi ya yi kategorin intanet guda biyar farko na biyu na uku na hudu na biyar to daga nan ne liman in ya shigo zai fara hudu kuma layakun su sun gama aikin eh sun gama su ma tattara shi ne mana misali ce yan agaji mu aka yi kamata a masu training kuma mahalarta sallah ya masu training a haka amma ta yi kafin a ce liman ya zo kowa ya halarta to matsalar jamus ita ce da shaidan yanzu wannan hadisin za ka fasa kuɗi shi mun ce yanzu da kuɗi wani kadara ma ba zai kai miliyan ɗayan ba ina tabbatar maka da ce kadara zai kama dubu ɗari biyar ka zo da wuri-wuri duk kowa liman ya zo kafin ya zo a sa'ar farkon kai Na wace na wajen goma ko sai kwalin zabe ya ɗari biyar ne zo kana da za a cikin salar to to ɗari biyar ya bata kai da kyau wurin Allah wani rana ba kuma mace kama da haka amma duk da haka aka ma bayani da abin da hankali zai sama ka san rago ka san saniya ka san ko sannan kuma ka san kaza ku ja mana misali don mai kwaɗayi ne shi yasa ce aiki ya same mu kai da sun rubuta karatu kana da abokai da karantar da su wancan mai wancan wancan da zai ci da haka ya haka ka ga alheri ya faru kamar lokacin sahabbai lokacin sahabbai kuma mun karanto da ku a baya aka ce zamanin sahabbai su lakcin sallah da rashin zuwa da gani ba wanda ake da cewa sai munafiki in yi zamanin manzo aka mutum yana lakcin sallah sannan ko bai zuwa ga munafiki kawai to mu ba ni ka ta da sallah a gama mutane suna ta harkokin su Allah ya shi na wani na ga ko shi ke nan an ka ka da zan shi to na eh na eh. eh eh wannan aiki lalle karatun ne sani ba kowa kuma hadisin bukari da su rawaito shi masu rawaito shi tare ba zai kawo shi ba bai inganta ba kuka addu'a da liman ya zauna a daga hannu a sha addu'a a hadisin bai inganta ba a lokacin shi ya ke ba wannan zai lokacin da aka fi za a yi wannan addu'a da ake so a dace ba shi ne abin da ya inganta na. Allah kullum da Allah mun da kawai Allah ko shi da dole sai an samu da kawai har ma kan titi a kan ta ko ko wannan kuma da ta da guje dole sai an da lokacin Allah ya haka ma a da ga kuma kuma shi kuma a wannan dama mai shafi wannan da an zo babi na cewa kare da kare rawuka wannan babu shi daban a bar wasu don su da wannan ko da lokacin sallar su zai karaya ko kudu su wannan kuma wasu eh, masallaci zai zama akwai titi kusa da shi kuma in ba da tsari ba motoci za su wani dole a sa kula da wani a ababen hawa in ba a sa masu kula ba za a tashi su ma tsala ba za su rasu ba wani sai a ba amma ka kawai kana arziki a sabon cikin farfajiyar masallaci limai na hudu ba kuma kai kana da mamun gyara mutane ko kuma a cikin haraba haraba ne to haraba nan za a yi ne ba dalilin da mutum zai sa a lokacin yana ta kai masajiyar masajjar tallayarka kai jacen ba wani ke kare shi kawai da yanzu sun yami da an gani in an kayan sallar za ke mawa a jikin shi da eh, kama kare ababen hawa da kula da titi wannan wannan ba su yi wannan na eh to ya ta kana mu da wani sun ha eh? yayin da yake ya halatta mace ya ta zikiri a da liman ke ba ko salakin annabi bai halatta ba shi na ga maso za ga canji suke ja ana ana hudu ba haramun ne sannan liman kaɗai za a saurara na'am eh, eh yana magana wanka eh zai wanka ya a gida kenan bakar kashe shi ma ai bayan ne daga can zai wuce masallaci ba sai wanka sai wanka daga gidan shi wankan juma'a ai wanka ne na ibada in ka tsalla wankan ka ba niyyar na juma'a ai ba wankan sabulu daban wankan juma'a kuma daban kuma koma shi ma kayan da sarki ruwa mai sarkin bakin ya abu bai ba eh, amma za ka fita da wuri ba inda za ka yi wankan ka da gida ka kuma ya yi na malam yara wanda suka mutane a cikin mutane suka kautatattun mutane wanda sunan juma'a ma gaba ɗaya harkar su gaba ɗaya muke cikin harkar su ma gaba ɗaya muke cikin juma'a na suke tafiya wani rasu da cikin wa'anda suka fara da wani abu da wani babu shi su ko a rasu da cikin ladan a'a shi dai ba a ce ba ranar juma'a ba za ki aiki ba zaka ka iya zuwa kai aiki amma da zan zuje ne talati ne juma ta au ila zikirin layi daga da aka ce wajibi ka ba abin da kake an kira sallah sannan kuma an gama sallah ko za ku je ta tare ta shiru shi kuma to musulunci shi ga kai ta da kiristanci ne da su aka ce ko yahuda babu aikin kwata-kwata za ka yi aiki mu an halatta jin mu nemi sauƙi gare inda an ce an hana aikin kamar da aka hana yahudawa ko kuma ainihin za a ce ko wani kai ka sa kanka kawai kai ne ka tsara kan ka kai da juma'a da za ka tafi shagon ka ba shi kenan a kamfanin ka yi ba zai buɗe ba ana kayi daidai ba wani laifi da ke amma ka ce hakan wajibi ne ko wani abin nan ne sai a ce a abin da yake na wajibi daga lokacin da daidai sabbi ya kamata a tafi nan to shine yake wajen ke zuwa kuma an gama sallah shi ma ka ce kai abin juma'a bayan sallah ba za ka komai ba shi ne aka je tsoro zikirin juma'a ba wani ka tafi kasuwa ka harkokinka a musulunci ka halatta maka an gane ko kuma ka ce za ka zauna kai zuciya za ka ranar shi ke na ma ka ce koyi kake a matsayin ibada sai a ce ka zo da wani abu sawa wannan ga tambaya ai an zo karshe ko?

shi ne bukari kuma labari ya kai hadisi ko dan ya nuna maka umaran hajjatu wa sahaba ka mu bisa kada man san fahimta ka ta farko ka dauka wanka da ake umarni a matsayin kamar maza ka aini har mata da yara kada su yi ta saki da cewa ba ai da bambanci tsakanin wancan da wannan ka gani yawa ko hadisi biyu nake so ku ban sauran lokaci a yau kuma wani ya fara kallon agogo daya jin da nake so ga gaya mana shi ne karatu ka ɗauke shi a matsayin ibada ne ibada ne da ji abin da ke lada kake ta wannan zaman da muke ka ɗauka ibada ce kuma koyi kake da magabaci ko lada ake rubuta wata ka kullum wannan shi ne za ka ta samun lada kuma shi ne za ka rika jin sautin wahalashi ɗaya kenan sannan littafi yana da amfani fiye da rashin littafi na sha gaya mana ko ba irin yadda yanzu ake komai da ya hujjata ko mun san yanzu ba magana na tsarin littattafai ba magana da ko ka fito abin nan yayi nan ka fito ka tare a'a da littafin su kuma ka rika da wani dalili ya taso za ka iya kafa ka iya ka karanta amma ya ka iya ka karanta ka zai taimaka maka kuma ba ka tsinci wata za ka tsinci kanka can wani a wurin kai da kanka ka san babu kamar ka amma ba ka tsaya kai karatu na ilimi ba sai kai ta bakin ciki ya kamata ka karanta da su amma ilimin ka na wa'azi ko ba za ka yi kana mutane ka ce wani ni na ji a wa'azi an ce za ba a wa'azi an ce ba za su saurari ka ba amma littafi da ka sa ne ka karanta da al'umma da Allah mutu da na biyu shine a sako ne na san malam Usman ya faɗi na maganar registration da ake sakewa rijista ta zaɓe rijistar nan ta zaɓe abinda muke cewa shi zaɓen ka fita ka yi zaɓe in ya zo wannan magana ce mai zama kanta da ba ba mu zo ta ba amma ka tanaji kayan zaɓen shi ne muke magana ita ce rijista wanda ranar da za a yi zaɓe in ya zo ko kana so za ka yi ba ka da rijista ba za ka yi ba to Allah subhanahu wataala ya umarci mu mu musulmi da istidai wa idu lahu wa idu lahu masaqatu min quwwa min ribati al-khayl turbuna bihi adu wallahi wa azwakum haka Allah ya ce Kun su makiyan ku na ƙarfi ƙarfi a wancan zamani da cikin ƙarfi akwai tare da dawaki shi na ta somai ribati al Dan ku girgita makiyanku wanda suke na karara kafirai kenan da kuma munafukai da suke cin haka Allah ya ce to yaki duk can da yaki yake ba sai ranar da za a yaki ake tare da makami ba bahaushe ce ake ba a fatan gora rana ya yau za mu tafi na sha misalin nan matasa ma yanzu ba san me gora ba kana cikin jini an haife ka ka tashi ne gora ma da ake kai ba san shi ba gora wani abu ne da ke zuwa duma da ya kato ko zan rana iri-iri ne akwai gora ɗan ƙarami da ake zuba ruwa a rakiya akwai kato akwai wannan ya matafiya in yayi ya girma cire shi ake ci gare cikinsa in ya bushe sai a yanke sama sai a rarrafe shi sai a kawo ruwa a zuba a zuba su zuwa su waye abinda zai kashe wannan ɗakin. sai kusan kwana bakwai da ruwa sannan sai a tsaya ya rufe ya rufe sai a wanke shi a gyara shi kuma yadda zai kwana bakwai sun da ke ruwa to sannan za a zo a wanke da irin shi ake zuba ruwa a tafiya a je kiyo a je gona masu harkar su su tafi masu harkar farauta masu makiyaya masu harkar nono a shi ake kaɗa nono ko bayuwa yau ka fafa shi a yau ka wanke shi a yau ka zuba ruwa a yau ka iya shan ruwan a yau duk da aka fafa shi ruwan shi ba a sha shi ne bahaushe ke karin magana da shi ce ba a fafon gora ranar tafiya ba zai yiwu ba sai zaɓe ya zo lokacin da za a yi shi ba ka san yadda zai so ba za ka sai a ranar ka ce ina ma a ce sai mai kirista ne za shi je ba kai kuma ba ka je kuma a lokacin ka ga ya kamata ka je ka je ba shine muke kira yan uwa a duka duk matashin da ya san da aka wancan bai da yake fice shi wanda ya san tashi ta lalace da wanda ya san tashi ta bacci da wanda ya san da matsala kowa yanzu a tanada a aji maganar za ta jefa ƙura'a ba za ta jefa wannan wani abu ne yi zamanin ya zo amma yanzu karka bari wannan lokaci da wuce ka je ka cikin ka tabbatar abin da yasa muke muku wannan bayani shine dole ko ana so ko ba su dole ba Najeriya Najeriya ta haka take ga sanar ƙasa ɗaya amma al'umma daban-daban kuma kowa ya san gidan baban shi to wannan wasu gwamnoni na kudu sun yi mitin kun sani sun sun ya kayan su a zaɓe mai zuwa shugaba ya fito a cikin su mu ba wannan muke magana ba in alheri ne ya fito amma wata magana ce daban ya fito din to ya kamata kai ka shi ne to a wannan shi mitin da suka shi ne yanzu da aka fara wannan rijista din ba shi na farko su masu aiki na ainihin su suka fita da wannan bayani ba shi na farko Legas ta ɗaya an sami sama da mutum dubu arba'in da wani abu amma a nan arewa kano tana bin Legas ko kano tana gaba da lagos mutane ba su dubu ɗaya ba irin su jigawa ɗari shida irin su imani ne arewacin najeriya na haɗa nasu bai kiran na lagos ba da aka sake ba su na biyu aka fitar ko usuce ko a ciki ko na wata ga suna da mutum dubu ɗari da wani abu sun fita sun je sun yi rijista mu kuma a daidai lokacin da nan arewa wani ke ce mana ke ba mu labari a nan nasarawa lokal gamma a wancan sati mutum ɗaya ne tak aka samu ya fice jiye nasarawa wanda ita ke cewa wajen yawan ɗan adam ina jin ko sai wacce ce ta bi da sai da ala to yanzu daga wancan lokacin zuwa yake na wanda ya girma ya isa ya yi rijista cikin da ne hmm? muna faɗa muku ne kuma ya faɗa nan za mu iya kuma gwamnati ba su yan siyasa suna nan suna bayani a rijiyo, amma nan san abin da ke damun mutane shi ne siyasa ne ce mana me aka yi mana ne duk wannan magana ta kare ta kawo? an yi maka ba a yi maka ba kai dai ka yi wuce ka kariki idan zaken ya zo ka san yadda zai juya da murɗa ba ka sai da abuwa za su kasance ba kuma akwai abubuwan da yawa ba ka sanin su wata yi kana cikin ta ba ka sanin ta sai da ta fice yanzu ka je ka sami mutanen mai ka ji rayuwar yanzu take mutane na su duk inda rikicin nan ya yi aka yi ko kawo da gwamnatin aka yi waye ka ga yadda suke rayuwa duk abin da ake cewa an kawo da gwamnatin don shi bai kau ba sai dai kawo ba ka sanin ya zo nan zaman karatun mu yi a yi kowa ya tafi gidan shi menene ba ne ma wuce ya biya waye ka tafi neman abincinka neman shi kuma neman tare da wani ya gagara ba a sannan ba ka magana ba a yi maka titi ba ba a yi maka hanyar titi ba ba a yi maka duk ba ka magana wannan sannan ba ka san inda kake ba maganar da kake ba zaman lafiya ina za ka to kaga kullum suke kama Allah godiya bi halin da suke ciki kai mance ni sun wannan kai ma Allah godiya kuma ka rufe shi ka maka cin shi saboda haka muna faɗi da babban murya ta wannan bayani kowa ya je faɗa wani duk bai ji sabon ji yi kajin zama ya rika kayansa ciki nan shi kuma zaɓe in ya zo lokacin shiga gaba wannan bayanin ya zo a wannan lokacin amma dai a tashi shi yi to kai ka san kanka ka san waye kai ka san a ina kake kuma ka san je ake ta cikin kasarka Allah ya mana jagora da ya hakuri da ma ta ne dan mintuna ne da ne ta bi in ta kafa da rai ya san saba da mintuna سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت